Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 21-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum da saduwa da ku yau litini 19 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da hafsat ɗan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsakanaki da adalci. Wani babban lauya a fadar shugaban ƙasar Amurka White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa. kurdawan siriya na barazanar so kai sababbin hare-hare kan dakarun turkiya da kawayensu na siriya waɗanda suka kwace ikon garin afrin da ke arewacin siriya To labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa Sufeto janar 'yan sandan Najeriya ya gana da sauran manyan 'yan sandan kasar inda ya bayar da umarnin a janye 'yan sandan da ke gadin 'yan siyasa har ma da cewa duba da matsalar tsaro da kasar ke ciki a halin yanzu wannan umarni na janye 'yan sanda ya kunshi hadda jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu za kuma aji cewa shugaban kungiyar 'yan sintiri ta farar hula ya ziyarci wasu makarantu a arewa maso gabashin najeriya inda ya ce lokacin da na je na samu yarana a ƙasa suna aiki a ko'ina a jamhuriyar nijar kuma hukumomi ne ke shirin kafa wata katafariyar kasuwa a yankin da magara inda jama'a za su saka jari yana kowace shekara an aka ci riba kowa dan kasuwa yana samu kamar kowace ranar litini yusuf aliyu harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen ƙasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. wakilin da hukumar ta tura don su yi nazarin zaben sun dawo mata da rahoton da ke cewa yayin da aka yi ta karfafa wa mutane su fito su jefa kuri'a kuma suka fito din sai dai takaitawar da aka yi na 'yancin al'umma da kuma kayyade yawan 'yan takara sun takura wa zaben da yake ba masu jayayya da yawa a cikinsa yanzu haka dai duk alamu na nuna cewa shugaban kasar rasha din na yanzu vladimir putin ya kama hanyar samun nasara akan wasu abokan takarar takararsa su bakwai da suka tsaya zaben shugaban kasar shugaba putin ya yi wa dubban magoya bayansa jawabi a birnin moscow inda ya gode musu kan jefa masa kuri'a da suka yi da aka tambaye shi ko zai sake neman ƙarin wa'adin shugabanci a zaben shekarar 2030 putin ɗayan shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan maganar banza ce kuna zaton zan zauna a nan har sai na shekarar 100 Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa duk da kuwa ƙorafe korafen da shi Trump in ya yi a dandalinsa na Twitter inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa son rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Lauyan Toy Cobb ya ce duk da maganganu da hasashen da kafofin watsa labarai suka shayi kan wannan lamari, fadar white house ba ta da wani ƙuduri na ganin bayan babban jami'in binciken robert mueller Trump dai ya zargi Mueller da cewa yana nuna son rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa na ƙoƙarin gano alaƙar Rasha da zaben da aka yi a Amurka a shekarar 2016 da kuma ko akwai wani yunkuri da shi shugaba Trump yake na kawo cikas a cikin yadda ake tafiyar da binciken. Trump ya ce yana mamakin ko me yasa mola ke da rikakkun 'yan jam'iyyar Democrats goma sha uku da wasu hamshakon magoya bayan Hillary, amma ba ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya a cikin 'yan kwamitin binciken nasa. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa Trump ya kasa lura da cewa hatta shi kansa Mueller ɗin ya yi rijista ne a matsayin ɗan jam'iyyar Republican. Kurdawan kasar Siriya na barazanar soma kai sababbin hare-hare a kan dakarun Turkiyya da ƙawayensu na Siriya waɗanda suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Dakarunmu a cikin Afrin za su zame musu babbar matsala, a cewar wani babban jami'in Siriya ɗan ƙabilar Kurdi Uthman Sheikh Isa. Turkiya da ƙawayenta na Siriya sun ɗaga tucocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin bayan da aka rasa wani da zai ja da su daga mayakan kurdawa na ƙungiyar PDU. Turkiya na wa kungiyar YPG kallon kamar wani bangare ce ta kungiyar Kurdawa ta KWP wacce ta daɗe tana yaƙi akan ganin an sami ƙasar Kurdawa ta daban mai cin gashin kanta da zata da wani bangare na Turkiya. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Mariel Franco. Masu shirya zanga-zangar sun yi amfani da na'urorin ɗaukaka aman sauti suna cewa muryata ba za ta yi shiru ba a lokacin da zanga-zangar ta kai har kan babban layin garin. An harbe Franco da direbanta a ranar Larabar da ta gabata a yayin da suke barin wani taro da aka yi na goyon bayan bakaken mata. Franco tana cikin 'yan majalisar gudanar da harkokin raya birnin Rio de Janeiro kuma 'yar kare 'yancin 'yan tsiraru ce da ke kuma yawan magana akan musgunawar da 'yan sanda ke yi wa jama'a a unguwannin marasa galihu. Wani mataki da kasar Philippines ta dauka wannan watan na janyewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya janyo zargin cewa kusoshin gwamnatin kasar na kokarin dakile gallazawar da aka ce shugaban kasar na yi da sunan yaƙi da masu safara da mugayen ƙwayoyi. A makon da ya gabata ne shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya janye dokar da ta ba da damar kafa kotun amma ofishinsa da kotu sun ba da bayanai daban-daban. Ita dai wannan kotun da aka kafa a shekarar 2002 tana hukunta laifuka kamar kisan kiyashi da kuma laifukan yaƙe-yaƙe. Masu kare haƙƙin ɗan Adam sun yi zargin cewa yaƙi da masu harkar mugayen ƙwayoyi da shugaba da Duterte yake wanda ya kai tsawon shekaru biyu ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a hannun 'yan sanda. Hafsat ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya gana da sauran manyan 'yan sandan na wanda suke kuma tsaron 'yan siyasa da kuma sauran wuraren da ake ganin lokaci ya kawo na kawo ƙarshen wannan al'amarin Hassan maina kaina gare ka. A directive for the withdrawal of all police officers deployed to VIPs, political and public officers Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarnin janye dukkan 'yan sandan da ke samar da tsaro ga masu rike da makaman siyasa a kasar da ma sauran manyan mutane duba da matsalar tsaro da kasar ke ciki a halin yanzu. Wannan umarni na janye 'yan sanda ya kunshi har da jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu, manyan kamfanonin mai na ƙasa da kasa da ma sauran manyan mutane kuma dole ne a bi wannan umarni. Ko a baya dai sai da shugaban 'yan sandan Najeriya Najeriya ya bada makamancin irin wannan umarni to ko toce fuska masu sharhi kan sha'anin tsaro ke ganin wannan umarni shuaibu mungadi na bin diddigin al'amuran 'yan sanda a najeriya shugaban hukumar ɗauka da horon da ɗaukar 'yan sanda hukumar eh, 'yan sanda ta ƙasa wato mike okiro wato ya taɓa ba da wani bayani mai ban hirgita ga 'yan Najeriya. ya faɗi adadin 'yan sandan Najeriya kusan dubu ɗari uku da saba'in da wani abu ne. Ya ce amma fiye da dubu ɗari da hamsin ba aikin 'yan sanda na al'ummar Najeriya suke ba an harhaɗa haɗa su ne da waɗansu manya-manyan mutane masu ruwa masu hannu da shuni a Najeriya waɗanda su suke ma aiki. Kaga 'yan sandan dai ana kukan cewa ba su isa ba tun farko kuma an kwashe fiye da rabin su an baiwa waɗansu mutane 'yan ƙidayayyu a cikin ƙasa domin su tsare rayukansu an ƙyale sau sauran talakawan Najeriya. To yanzu an samu wani ɗan sanda da aka haɗa da wani babban mutum wato eh, ya yi ɓatan dabo kuma babban mutumin da aka haɗa su har yanzu bai iya kawo inda ɗan sanda yake ba hukumar 'yan sanda ba ta yi ma iyalan wannan ɗan sandan bayani inda rayuwar eh, ɗan uwansu yake ba eh, wannan abu ya zama abin zargi kwarai ga al'ummar Najeriya. Ina ganin wannan ɓatan dabo da ɗan sandan ya yi shi ya jawo shi wato Ibrahim Idris ya bada wannan umarni. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan sandan za su tunkari wannan umarni na shugabansu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, har yanzu dai kan maganar ta tsaro. Shugaban ƙungiyar 'yan sintirin farar kaya Alhaji Muhammadu Gana Abdullahi ya yi rangadin wasu makarantun arewa maso gabashin Najeriya. inda ya ce idan allah ya yarda an kawo ƙarshen sace ɗalibai ibrahim abdulaziz gare ka tun ma dai kafin ɗebe 'yan matan cibau da kuma na babanan na makarantar dabce a jihar yobe alƙaluma na kononi da cewa ɗalibai da dama ne walau aka ɗebe ko kuma aka kashe tun soma hare-haren boko haram yau fiye da shekaru shida lamarin da ya sa yanzu hukumomin tsaro ɗaura ɗamara inda aka daura hukumar tsaron farin kaya ta civil defense alhakin kula da makarantu bisa tallafin sauran jami'an tsaro kuma don gani yadda ma'aikin ke gudana a yanzu ya sa babban kwamandan hukumar a najeriya muhammad gana abdullahi ziyartar jihohin borno yobe taraba da kuma jihar adamawa inda koyi bai na irin kokarin da zaratan jami'an hukumar ke yi domin cire tsoro da ma fargaba a zukatan iyaye da ɗalibai kwamandan ya ce tuni ma suka tura zaratan jami'ai fiye da dubu biyu zuwa wasu makarantu a jihar adama borno da kuma jihar yobe shugaban kasa ya ba da umarni ta wani ministan mu ministan tsaron gida cewa dan abin da ya faru a dabci da kuma chibok ya kamata da mu da 'yan sanda mu ji mu ba da tsaro ga wannan makarantu da suke jihohin adamawa a borno da yobe mun zagaya kuma mun sa ma'aikatanmu su da tsaro a wannan makarantu na je madagali eh, gombi eh, honk da kuma song kuma na ji cewa lokacin da na je na samu yara na Kasa suna aiki a ko'ina kuma principals ɗin wani makarantun mun zo da su mun tattauna da su kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro. kuna ga kun ɗaura ɗamarar tinkarar waɗannan imini ah, ga masu da ƙirba ganin kan cewa sukan zo da muggan makamai da sun su kuma akwai alamun kan cewa babu isassun ma'aikata babu isassun kayayyaki an ya ku ɗauke da laba gamo ba. insha allahu dai na san cewa na muka cewa abin da faru a Chibok da da Dabci insha allahu da wannan yaran mu da muka sa tsaron wa'yan makarantun yaran in Allah ya sake faruwa ba. To ko hanya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan mataki da aka ɗauka a yanzu? Architect Sadatu Aminu Barkindo Baba malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa wato Sifa Yola na mako ganin wannan mataki kama iya taimakawa to amma kuma tana ganin dole ne a da har zuwa sauran makarantu. So wannan zai sa da eh, iyaye su kara kwantar da hankalinsu in da suna ɗan eh, janye 'ya'yansu daga makarantu na kwana haka na mata yanzu zai dan kwantar musu da hankali su dada da tura yaransu makarantu na kwana gwamnatoci ya kamata su kara sa himma yin hakan daga gwamnati abu ne mai kyau ya kamata kuma su kara himma akan hakan ɗin in ma da ko kila an dan kai wasu makarantu ne haka ko na boarding kawai ya kamata har da ko day school ma hakan nan ya kamata a kai don ba a makarantun kwana kadai ba ne mata suke har da na je kaka dawo ma duka akwai mata so ya kamata su ma a duba a ƙara a tuttura musu wayannan masu tsaro din nan so that su ma at least hankalinsu zai ƙara kwanciya don ba wai ko sai dare ba ne kaɗai za su su je su kai musu hari ko farmaki hakan nan ko da da rana ma in dai sun sani sun yi ta targeting gurin sun ga tsaron gurin ba, ba, abu ne na eh, wanda ya taka kara ya karya ba za su ya su je inda sun samu prone area hakan nan. A kitar Sadatu Aminu Barkin da Baba kenan wata malama a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda a su na haɓaka tattalin arzikin yankin da magaran hukumomin yankin sun ƙaddamar da shirin gina wata kasuwar zamani a ƙarƙashin wani kamfani inda 'yan ƙasa za su saka jari tamar abari gare ki. Alhaji Laminu Ammani shine babban darakta na zauren 'yan kasuwa ta jihar da magaran ya yi ƙarin haske kan hannun jarin. Kasuwa ce lalle ta zamani ya kace ya kamata a sa wani ungu na kamfani wanda zai sha kurancin harkar ta ke kaso to wannan dai a kan miliyan 500 ta aka ɗauka za a kafa ta ne aka ba aka yi shawara da duka ƙungu-ƙungu na 'yan kasuwa na meri na sham da commerce da na gwamnati aka ce to kowa ya difa abin da zai iya ɗauka to dan dai ya zama na 'yan kasuwa ne sai aka ce to wannan society da za a yi ya kamata a ba da ƙarhi 'yan kasuwa na cikin jihar da magaram ya zamanto su ne masu ƙarfin jari a ciki don saboda su yi ikon kasuwai to haka aka ba su kishi hamsin a cikin ɗari na wannan capital zauren 'yan kasuwa zai ɗauki kamar sha biyar ita babban ma'aikatan magajin gari za ta ɗauki ashirin da biyar cikin ɗari shi ko gwamnati zai sa kashi goma cikin ɗari. Yaya 'yan kasuwa jihar da magaran suka karɓi wannan labari? Eh, 'yan kasuwa sun fara zuba saboda ko da wa'ansu ba wurin mu suka zo ba suna da takarun su tun can wurin reunion da aka yi amma muna gani wa'ansu suna kamun mu takaru har sun cika har sun sa kudin su cikin wannan banki da aka ba su lamba. To ko menene ake nufi da shi hannun jarin? Musa Alasan masanin tattalin arziki ne a jami'ar da magaran ya yi fashin baki kamar haka. Wannan kafitar kin gabaki ɗayan shi misali in an ce kamar miliyar guda ne. Kenan ana ce a ce a kawo miliyar guda akai tsaye ba kowa ke iya kaba amma sai a cicira shi in an cicira su ake cewa hannun jari wannan miliyar guda sai a cicira shi kashi kashi to amma kuma kashin ya zama daidai ne. Kamar misali mafi yawanci kashin na yana zama kamar jika goma goma shine abin da ake ce a hannun jari kenan zuwa jikal goma goma mai hali ta ya zamanto kowane dan kasuwa da ya kawo wannan kamfani da za a sa ya zama kamar nasu ne duk mataki da za a dauka da ke kula da kasuwa dole da su kenan ta na wannan bangaren nake so ja hankali yan kasuwa da magaran su sa kuɗin su in suka sa hannun jarin su a wannan kasuwar dole ta zama tasu duk wani tsari da za a yi na kasuwa dole da su za a je a tantamna musamman ta bangaren tattalin arziki abin da zai kawo 'yan kasuwa kenan kowace shekara an aka ba, riba kowa dan kasuwa yana samu. Maman Fari shine shugaban 'yan kasuwa na jihar da magaran ya yi karin haske kamar haka. A ce ba sa ya gari kamar da magaran ana nana bakin kokari daga miliyan ɗari abin da ya gaba. A alhamdulillah wasu sun amsa Ka san duk abin da ba a taɓa yin shi ba a ce zai karbi gami daya aiki ne tunda ba a taɓa yi ba a gani wanda suka taba sa hannun jari a nan garin da magaran suka shiga ai ba su cika kilgasu ba mu a wurin mu kamar wani abu ne bako amma ana yi ana yau da gobe da gobe ayin Allah ya kowa zai amsa muke mu ta mun an bude Allah sa ta zame mu alheri ta zame a garin alheri ta zame a kasar alheri shine babban fatan mu Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger Ka gaida tamar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Ma sauraro a cikin shirinmu da ya gabata. idan ba ku manta ba iyaye da ɗalibai a ɗaukacin najeriya sun bayyanar da koke-kokensu na halin ko in kula da mahukunta ke nunawa dangane da karatun 'ya'yansu musamman idan aka yi la'akari da kuɗaɗen da suke kashewa duk da halin rayuwa na matsi da ake ciki a najeriya wanda iyaye da dama ba su da zarafin biyan maƙudan kuɗaɗen jarabawa daban-daban da 'ya'yansu za su buƙaci rubutawa domin kammala sakandare da kuma yunkurin zuwa makarantun gaba da sakandare. Wakilin sashen Hausa a Kaduna garin gwamna, Binta Ibrahim, ta haɗa muna wannan rahoton. A shekarar bara ne hukumar zana jarabawa shiga manyan makarantun Najeriya wato JAM ta bayyana cewa ɗaliban da suka samu nasarar jarabawa kuma ba su samu gurbin karatu ba to su sha su domin za su yi amfani da sakamakon har na tsawon shekara biyu zuwa uku. Sai dai wannan batu na neman zama na baban giwa kuma ɗalibai har ma da iyaye na ganin JAM dai ta faɗi ba nauyi. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu admission bana a cikin wannan shekara tamu ta 2018. gaskiya akwai matakai masu ɗimbin yawa da ake bi shi jam ana biyan dubu biyar da ɗari biyar ga wahalhalu da za ku sha sannan bai zama lallai idan kika rubuta jarabawan ba za ki ci ko kuma in kin ci bai zama lallai makarantar da ya kasa za su baki admission din sannan post jam ima in kai za ka ci amma kuma sai ki ga admission ya zama wahala jam na yi so kuma duka jarabawan da na yi na ci su kin ga kamar wancan shekaran da na yi na samu 248 a jam'ina ma kuma still na nemi makaranta ba su ba na jam na samu 207 amma kuma ba su ba tushen ba sun yi alkawarin cewa duk wanda suka ci 200 and above next year ba za ba for even three years kuma duk mun gani har a TV ma mun gani abin amma sai da aka so kuma suka ci a yanzu an sake jam so DC da na samu admission jam na sake yi bayan sun faɗi haka din a cv gashi nan publicly kowa sun cewa jam will last for 3 years DC za dole za a sake yin jam kuma kuɗi za mu sake biya kuɗi za mu sake biya da kowa zai biya wanda bai yi ba to kuma ni kuma har ma a gida an fara gajiya ana tunanin ko dai ko in aure kawai tunda dama ana lallabawa ne kuma dai ne karatun arewa dai matan arewa ana dai yi ne ba wai dai dan dai an abun ya kai zuciya bane ina ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta jam shekarar da ta wuce wato 2017 kuma na samu 220 na yi applying university of maiduguri amma ban samu admission ba dalilin ma mu kanmu dai gaskiya ba mu san dalili ba saboda na ci jam 220 kin ga a asali ma court of mark da suka ce 120 ne yanzu mun ma cire rai malam ali mai hula na ɗaya daga cikin iyayen da abin ya shafa kuma yana da korafi a kai akalla idan suka sami jam 220 ko 200 ko 240 ya kamata a ce sun samu admission amma ni ina da yara akwai wanda ya samu 220 a yanzu haka bai samu admission ba kaga wannan an cuce ni wanda bai da hanya dan talaka 220 gashi ya kasa samun admission shi talaka inda yana da wannan hanyar da zai bi ko ya sa a dawo masa da wannan kudin to ai zai iya bi dan mai 220 230 uh, ya je ya samu admission saboda shi ɗan talaka idan dai ba ya samu 250 above in dai ba ya samu wannan ba to kare ya mahurikin cewa zai samu admission in dai ɗan talaka ne a nan Najeriya Diretan tabi daraktan hukumar ta jam na shiyar Kaduna Malam Ibrahim Abdulkadir Maska ga abin da ya ce. Wannan ishu ɗin yana National Assembly. An yi tebulin nashi a National Assembly har yanzu suna tattaunawa a kai. so ba maganan jam ba ce maganan national assembly ne so har yanzu nan a kowace shekara za a rika jam kafin national assembly su ce kayan da ya kamata a yi to yara da iyaye yanzu suna zargin cewa ita jam din kamar sa'a ce kawai ba mai rabu ka dauka mai kawo maganan sa'a kuma magana testi intelligence ne mutum ya sani ko bai sani ba yanda ake yin wannan jarrabawan shine muna sa professors da doctors daga jami'o'i da kuma manyan makarantu su suke rubuta mana wannan jarabawan da ake bayan su rubuta za mu zauna mu diba mu gani mu kwamfuta ake kana rubutawa za ka kai da kanka za ka gyara jarabawan da kanka kana turawa sayan a riga an makin jaraba na so in ka ci ka ci in baka ci ba baka ci ba so ba maganan wai sa'a ce maganan ka sani ne ko baka sani ba To a wasu kasashen da suka ɗauki ilimi ɗin da muhimmanci ga jarabawa kyauta ne ma'ana ba a biyan ko sisi. Me yasa jam bai taɓa yin ƙasa ba sai dai ya yi sama? Da an sai da dubu shida da ɗari biyar yanzu ana sai da dubu biyar da ɗari biyar saboda haka ya yi Mr. Mataimaki Tom Mai Yashi, tsohon kwamishinan ilimi kuma masani akan harkar tsarin ilimi ya yi ƙarin haske akan matsalar. Idan ya zamana cewa iyaye ko kuma mutum yana rayuwa cikin talauci cikin kunci kamar yadda mafi yawan al'umma mu suke musamman a nan arewa to ba yadda za a yi su iya ɗaukan irin wannan nauyi na biya ma 'ya'yansu na kudaden wayannan jarabawa wanda za su ba su dama su samu ilimi mai zurfi ba yadda za a yi iyayen yara su iya biyan wa'annan kudaden kamar yadda ake bukata to wannan ko yana nufin cewa shanin ilimi mai zurfi ya zama na masu hannu da shuni wayanda su ne a kowane juyi suke rike da mulki suke rike da dukiyan ƙasa su kuma yi yadda suka ga dama da wannan da duki. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Tare da fatar mahukunta za su duba wannan koke da idan rahama. Muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna taya shugaban kasar Rasha Vladimir Putin murnar sake lashe zaben shugabancin kasar muna fata zai kawo wa al'ummar kasar ci gaba na a zo a gani sakon haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Muskandare da Prince Tasi Ibn Abdullah. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bamu dama domin mu yi tsokaci akan haɗa kan da shugabannin majalisun dokokin kasar Najeriya tarayya suka yi wajen ɗaukan matakin yi wa kundin tsarin zaɓe gyara saɓanin yadda abin yake a baya. Saƙon Sani Gule Kampala Malam Madori da Shamsu Abubakar Zamani. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga shugaba Buhari da ya duba halin da talakawan Najeriya ke ciki ba wai ya tsaya ce ce ku ce da 'yan majalisa ba. Saƙo daga Malam Abdulsalam mai walda dambam. Sako na gaba ya ce ina son ku bani dama na miƙa sakon ta'aziyyata ga gwamnatin jihar Bauchi da iyalan margayi sanata Ali Wakil. Allah ya ji kansa da rahama ka sa aljanna ta zama makomarsa. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Korar jami'an diflomasiyyar juna da ke faruwa tsakanin ƙasashen Birtaniya da Rasha ba shine mafita ba illa hawa teburin sulhu. Da fatar Allah ya kawo ƙarshen wannan takaddama. Sako daga daga Sani mai lange-lange yalwan wuri da Hamza ga Ladima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta wuri da Salihu Isa Fana. Sai kuma sako na ƙarshe ya ce salam muna godiya da karanto mana wasiƙunmu don Allah muna kira ga gwamnatin shugaba Buhari da majalisun tarayyar Najeriya da su tabbata an kammala hanyar da ya taso daga garin Ibadan zuwa Legas don kawo ƙarshen rasa rayuka a kan hanya don ko jiya an yi asarar mutane sha takwas. sako daga Bala na yashi Lakwaja da sarki cikin ladannai lakwaja. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil bil-adama mariel Franco. Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa duk kuwa da korafe-korafen da shi Trump ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa son rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban kasar rasha a cikin tsanaki da adalci amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen kasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Gafin in sallama da ku ina taya magayakin duguri Alhaji Muhammadu Bayara murnar ɗaurin auren diyarsa zainab da aka yi makon jiya allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsa ɗan mai tsoro wadda ta karanta mana labaran duniya da kuma julie les creation wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake biyan albashin 'yan majalisa da kuma alawus alawus sai allah kai mu